watan maris na shekara 2018 za mu kawo muku irin wani da aka toya bangaren wasan kwallon kafa musamman ta nahiyar turai daga misali malika yankin nahiyar afirka inda za mu leka tarayyar najeriya don sanin irin wani da aka fafata a gasar premier league mako na 11 za mu fara ne da kasar ingila inda a ranar asabar da gabata aka fafata a gasar mako na 29 a gasar ta premier league na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta bolle ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta everton da kwallo biyu da daya leicester city a gida sun sulhunta daya da daya da su da bournemouth kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta samu nasara kan huddersfield da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta watford ta doki west bromwich da kwallo daya mai mulkoci swan city kuwa sun lallasa west ham ne da kwallo hudu da daya sai southampton suka sulhunta babu ci su da stoke city kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta samu nasara kan newcastle da kwallo biyu da nema sai ranar lahadi inda brighton and hove albion ta doke arsenal da kwallo biyu da daya manchester city ta samu nasara kan chelsea da kwallo daya mai ban haushi a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da manchester united da misalin karfe tara na dare a agogon najeriya niger kamaru da kasar chad daga nan sai kasar spain bangaren la liga mako na 27 inda a ranar asabar din real madrid ta samu nasara kan getafe da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta villarreal ta sha kashi a hannun geruna da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta sabiya ta doke atlantico bilbao da kwallo biyu da daya ita ma lagna ta samu nasara kan malaga da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Corona kuwa sun tashi ta jaras ne ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta Eba a ranar Lahadi da ta gabata ko kungiyar kwallon kafa ta Leventus sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da Espanyol Barcelona a gida ta samu nasara kan Atlantico Madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad kuwa ta doki kungiyar kwallon kafa ta Alaves da kwallo biyu da ɗaya Valencia a gida ta samu nasara akan Real Betis da kwallo biyu da nema a yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da misalin karfe 9 na dare Bundesliga na kasar Jamus ko wasan mako na 25 a ranar da Asabar ta kawa ta kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ta sha kashi a hannun Bayer kusi da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta tashi canjar babu ci da Mainz 05 Frankfurt a gida ta samu nasara kan Hannover 96 da kwallo ɗaya mai ban haushi shalke Ofo ko ta doki hata balin da kwallo ɗaya mai ban haushi shi kungiyar kwallon kafa ta Asbog a gidan ta sha kashi a hannun Benhen da kwallo biyu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Leipzig sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. a ranar lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta kolin ta sha kashi hannun stuttgart da kwallo uku da biyu freiburg a gida ta sha kashi hannun bayan muni da kwallo hudu da nema a bangaren ligue na kasar faransa ko mako na 28 na shekara 2017 zuwa 2018 kungiyar kwallon kafa ta troy ta samu nasara a kwallon kafa ta ko kuma ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta psg da kwallo biyu da nema st etienne a gida sun sulhunta biyu da biyu da gijon sai kungiyar kwallon kafa ta mens opap suka tashi canjaras ɗaya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta tolis ita ko kungiyar kwallon kafa ta anga ta doke guigam da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta ems Emens a gida ta sha kashi hannun Rennes kwallo biyu da ɗaya. ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta kwan ta doke Strasbourg da kwallo biyu da nema. Mantre kuwa ta tashi daya da daya tsakanin ta Lyon. Kungiyar kwallon kafa ta Marcel ta tashi kunnan doki daya da daya da Nantes. Idan muka dawo tarayyar Najeriya yankin Afirka kenan a wasan da aka fafata na Premier League na tarayyar Najeriya mako na sha daya a ranar lahadi kungiyar kwallon kafa ta abiyo warriors ta samu nasara kan kwara united kwallo ɗaya mai ban haushi el a gida sun tashi can jaras babu ci da neja tanados kungiyar kwallon kafa ta karo pilas ta lallasa gorawa da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta hatlan a gida ta sha kashi a hannun lobby star da kwallo ɗaya mai ban haushi nasarawa united a gida ta yi nasara kan wuki tuwaras da kwallo ɗaya mai ban haushi son shayi kuwa sun ta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta inugu na mujiyar riba kuwa sun tashi kunnen doki tsakaninsu da kungiyar kwallon kwallon kafa ta Ifan Uba an daga wasanni guda uku sakamakon wasu dalilai wasan ko shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta Ifan ta yin bai kamata ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Mountain Fire America haka an daga wasan Plateau United da Yobe sai wasan da Katsina United da su yi da Kwara United sabila da su dalilai idan muka dawo bangaren wasu labaran ko damu leka ne kasar spain din inda shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar argentina mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi ya cika kwallayensa ta 600 a raga a iya wasannin da ya buga da ya fafata a bangaren wasan kwallon kafa a duniya dan wasan ya samu nasarar ne a wasan da kungiyarsa ta yi da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na gasar na gasar la liga mako na 27 inda suka doke atlantico madrid da kwallon kwallo ɗaya mai ban haushi lionel messi ya jefa kwallo ne a cikin minti na 26 da haihuwa daga tazarar yadi 25 zuwa ragar inda hakan ya bata dama ci gaba da tsarewa akan teburin ta la liga dan wasan da ya jefa kwallaye 531 tara kenan a gasar premier ko kuma wa kungiyarsa ta barcelona haka kuma dan wasan ya jefa kwallaye 61 a kungiyarsa ta kasar argentina wanda ya bada jimillan kwallaye 600 a duk wasannin da ya buga sai dai a wannan shekarar kawai a bangaren la liga dan wasan ya jefa kwallaye 28 ne a raga inda a duk wasannin da ya buga a shekarar da muke ciki ta 2017 zuwa 2018 ya jefa kwallaye 100 cip cip kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana saman teburin da maki 69 inda atlantico madrid din take biye da ita da maki 61 wacce barcelona ta bata maki 80 ta bata maki 8 a ranar asabar mai zuwa kungiyar ta barcelona za ta yi tattaki don zuwa fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta malaga a wasan mako na 28 idan muka lega kasar italy kuwa kaftin ɗin ƙungiyar kwallon kafa ta florentina kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta italy mai suna astoria ya mutu ƙungiyar ta florentini ta ba da tabbacin mutuwar dan wasan mai shekaru 30 da aihuwa a ranar asabar da daddare a yayin da yake bacci a sai dai har yanzu a wata hotel da yake kwana sai dai har yanzu kungiyar wata bayyana sanadiyar mutuwar sama inda likitoci nan da zuwa gobe in Allah ya yarda za su fitar da musabbabin mutuwar dan wasan iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.